Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Masar wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba ne sun kashe 'yan sandan ciki su takwas a wani hari da suka kai a fitar birnin alkahira a wuri da ake kira Helwan kamar yadda ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta bayani yau Lahadi. Ma'aikatar ta ce 'yan bindigar waɗanda suke cikin wata motar a kori kura sun kai ga inda 'yan sandan farin kayan suke zaune cikin wata mota kuma ba ba tare da ɓata wani lokaci ba suka buɗe motar wuta kamin su arce. ko da shike babu wadda ya fito ya dauki alhakin kai wannan hari kungiyoyi da suke kirarin su yan jihadi ne sun kashe ɗaruruwan yan sanda da sojoji a irin waɗannan hare-hare a zirin sinai da kuma kusa da birnin alkahira kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya ce shugaban kasar kim jong un ya ga taron koli na jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar cewa kasarsa ba za ta taba amfani da makaman nukiliya ba sai idan wata kasa mai nukiliya ta yi wa ta barazana hakanan kamfanin dillancin labaran da ake kira kcna a takaice ya ce kim jong un ya ce a shirye kasar take ta kyautata dangantaka da kasashe da ba sa shiri da hukumomi da ke pyongyang kamfanin ya kara da cewa shugaba kim ya yi kira da a gudanar da shawarwari da makwabciyar ta koriya ta kudu domin sassauta domin a sassauta rashin yarda da kuma dalilai suke assasa haka babu tabbas ko wannan alkawari da shugaba kim jong un ya yi alama ce ta canjin halayenta da aka sani na nuna bijirci kan makwabtanta da kuma amurka a cikin watan maris koriya ta arewa ta yi barazanar ba tare da wani gargaɗi ko jan kunne ba cewa za ta farwa amurka da koriya ta kudu da makaman nukiliya a farmakin kan mai uwa da wabi a zaman martani kan atisayin soja na haɗin gwiwa da ƙasashen biyu suke yi koriya ta kudu masu sa ido a can suna cikin shirin ko ta kwana kan rahotannin cewa koriya ta arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makamin nukiliya karo na biyar Asabar shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabi mai wato mai tsimarwa ga ɗalibai da suke sauƙi karatu a jami'ar Howard ta wacce ta bakar fata ce ya ga ɗaliban cewa dangantaka tsakanin jinsuna Amurka ta inganta sosai cikin shekaru talatin da suka wuce duk da haka ya ce da sauran aiki. A ta kowane fanni ka dubi Amurka yanzu ta fi lokacin da na sauƙi karatu. Ms. Obama ya ga ɗaliban da suke sauƙi karatun nasu a bana. Duk da haka shugaban wadda shine bakar fatan farko da zai jagoranci Amurka ta har yanzu wato akwai wariyar launin fata da kuma gibiya yadda ake ɗaukan mutane aiki da kuma albashi da kuma fannin shari'a hakanan mr obama ya ga masu sauƙi karatun a nan birnin washington cewa idan suna buƙatar ganin canji ba bacci za su yi ba tilas ne su zage dantse a dama da su shugaban na amurka ya ga a matasan cewa ba su da wata hujja na kin yin zaɓe daga nan ya kira gare su da su tabbata cewa sun yi zaɓe a duk zaɓuɓɓuka da ake yi ba sai na shugaban ƙasa ba a mexico hukumomin ƙasar kwatsam ba tare da wani wato ba tare da sani ba suka kaurar da rikakken madugun wato fasakorin fodar iblis din nan joaquin el chapo guzman da gidan yarin da yake a bayan garin birnin mexico zuwa wani fursuna da ke kusa da kan iyakar kasar da amurka guzman wadda ya kaurin suna a zaman madugun kungiyar safarar fodar iblis da ake kira sinaloa wadda ya tsere daga gidan yari har sau biyu an kaurar da shi ne karkashin matakan tsaro masu tsanani zuwa fursunan da ke gari da ake kira ciudad juarez wadda kogi ne ke tsakaninsa wato wanda kogi ne rio grande ne ya raba wurin da jihar texas na amurka duk da irin bayanai da gwamnatin kasar ta yi masu fashin baki suna ganin cewa watakila akwai alamun cewa a jaquin ko kuma el chapo yana shirin tserewa labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc afghanistan rundunar taron dangi da neto take yi wa jagoranci a ƙasar ta ce an kashe sojojin ta biyu a kudancin kasar lokacin da wasu mutane biyu da suka yi shigan burtu suka bude wuta kan wani gida ko wuri da sojojin suke a cikin wata sanarwa da wata cibiyar yaƙe-yaƙe a kabul ta fitar ta ce dakarun ta sun mai da martani kan maharansa kashe su kuma ta ce gwamnatin ƙasar tare da rundunar taron dangin sun ƙaddamar da bincike kan lamarin amma sanarwar bata ba da ƙarin bayani kan ƙasashe da sojojin da aka kashe suka fito ba a halin da ake ciki kamfanin dillancin labarai na associated press ya ambaci ma'aikatar tsaro ta romania tana cewa an kashe sojojin kasar biyu wani kuma ya jikata lokacin da suke horar da sojojin kasar a wato kusa da birnin kandahar da ke kudancin kasar asiriya fada wato fadada yarjejeniyar tsagaita wuta na wasu sa'o'i saba'in da biyu a birnin aleppo ya baiwa mazauna birnin damar numfasawa a yankin da yaƙi da daidaita arewacin ƙasar. kasar mutane da rikicin ya tilasta a barin gidajensu sun koma an kuma buɗe makarantu sannan 'yan kasuwa sun baje koli da ci gaba da fara aiki da yarjejeniyar da misalin karfe goma sha biyu na dare agogon yankin an gwabza kazamin fada cikin kwanaki da suka wuce har suka halaka kusan fararen hula 300 cikinsu har da yara 57 kamar yadda kungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a birtaniya ta yi jawabi amurka ta yi marhabin da tsawaita yarjejeniyar a aleppo duk da haka ta bayyana fatar ganin an fara da shirin a ko'ina a faɗin kasar ta siriya a nan amurka lahadin nan da ma a wasu ƙasashe masu yawa a faɗin duniya rana ce ta karrama uwaye mata ranar uwaye rana ce ta karrama dukkan ayyuka kyawawa da mata suke yi bisa al'ada dangi suna bai wa uwayensu furanni sannan su kai su cin abinci domin karrama su a wannan rana shugaban amurka barack obama ya karrama uwar gidansa michelle a cikin jawabinsa da yake yi mako mako ya gode mata saboda muhimman ayyuka da kuma yadda take tafiyar da shi na zama uwa a shekara ta 1914 ne majalisar dokokin amurka ta ayyana ranar a zaman hutu shugaba obama ya kira ga majalisar da ta amince da kudurori masu sahihanci waɗanda za su karrama mata da za su hada da hutun da ake baiwa mata masu juna biyu hutun rashin lafiya inshoran kiwon lafiya da dai sauransu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ɗaya daga cikin matsaloli da ke addabar ilimi a arewacin Najeriya ita ce masu hali ba sa zuba jari a fannin ilimi kuma ba sa tallafa batun ilmi idan kwatanta da takwarorinsu a kudancin ƙasar. Haka wasu iyayen ba sa kulawa balle masu ba da gudumawa ga harkokin ilimi da ci gaban 'ya'yansu. Amma da alamun sannan hankali ana samun canji. Makon jiya in kun tuna mun kawo muku rahoto kan irin guduma da wani dan majalisa a dokokin jihar Katsina ya baiwa ɗaliban makarantun firamare a mazaɓarsa. Wannan makon ma mu fara ne da rahoton wata gudumawa da dan majalisar dattijai a mazaɓar arewacin Borno ya baiwa ɗalibai da suke jarrabawar kammala makarantar sakandare. Ga rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana. When 0.707, then second function sign. wasu ɗalibai 'yan gudun hijira kenan da suka fito daga arewacin borno ke ɗaukan darasi don zana jarabawan ƙarshe a matakin sakandare wanda ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar arewacin borno sanata abubakar kyare da haɗin gwiwar ƙungiyar matasan nan na arewacin yankin suka ɗauki nauyin gudanarwa an dai zaɓo ɗalibai ɗari ne daga mata sannan aka sake zaɓo wasu guda ɗari daga maza wanda kuma ɗan majalisar ya ɗauki nauyin tallafa musu da kayayyakin karatu da ma ɗan abin kuɗin mota da za su dinga zuwa don zana jarabawar wai shin menene ma fatan fatan waɗannan ɗalibai idan har Allah ya ba su damar kammala wannan karatu a matakin sakandare zuwa na gaba? Abubakar Umar. Daga wani gari ka zo? Manguno. Manguno kamar gudun hijira ne ka kama duguri? Eh gudun hijira ya kawo A can din dama kana makaranta? Ina ma. Yanzu idan Allah sa ka gama makaranta me kake so ka zama? Ina so in zama injiniya. Injiniya ko? Eh. To Allah ya maka. Me sunan ki? Daga ina kike? Manguno. Ku ne wata rubuta jarabawa ko? Eh. to in suka Allah sake kammala karatu me kike so ki zama rayuwa ina so in zama doctor likita ko eh na saboda ki dinga ce baka mutane ga wata daliba har yanzu a ajin su me sunan ki daga ina ki kin me kike so ki zama in Allah sake kammala karatu ki tunda kuke kokarin zana jarabawan kashe ko ke ma likita ki so ki zama to wai mai an karar da dan majalisar dattawa sanata Abubakar Kyari ne game game da waɗannan yan gudun hijira ga kuma abin da ke cewa yawancin ɗaliban mu ba sa makaranta yau wasu shekara uku ma wasu shekara biyu ah, to arewancin mu dai ina jin da yawanci dai ya fi shekara biyu da aka kore su da su yanzu su yawancinsu suna idp a nan wasu ma idp a kasashen su niger to abin da muka gani akwai 'yan ɗalibanmu da suke makaranta da muka ga cewa akwai su suna wato ss3 za su zo na jaraba amma fiye da shekara ba wanda ya koyar musu haka dan kawai za su tashi su shiga to shine akwai association da muke kira borno north youth association suka zo muka haɗu da yake malamai ne a makarantun jami'a da su za su yi volunteering su bayar da koyara din so sauran abubuwan mm, abin da nace to ba damuwa wannan ai shine daidai abin da ake nema turin ka daɗi kamar ɗalibai nawa ne ka tallafa musu da za su zana wannan jarabawan ƙarshe da wannan shekara to na bara dai mun yi eh, ɗari uku yan mata ɗari biyu da maza maza ɗari ɗaya ah, wannan karon kuma mun samu ɗari ɗari ya zama 200 kenan. Malam Muhammad Kolode na ɗaya daga cikin matasan da suka fito daga arewacin Borno da kuma ya ɗauki nauyin koyar da waɗannan ɗalibai kyauta. Koyar wanda nake yi kyauta ne don mu taimaka wa 'yan uwanmu waɗanda suka dawo daga kudin hijira mu ma dai mutanen yala ɗin ne. So kaga duk yadda za a yi dole mu taimaka wa garinmu. Mun kasanmu ne yanzu in ka zauna kai ba ka yi ba wa zai dole mu taimaka mu koya musu irin waɗannan rigimu na boko haram dai ya daɗa mai da harkar ilimi koma baya a wannan yanki musamman ma arewacin najeriya da dama batun hakan ilimin ke tangal-tangal haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Wata matsala da ilmi a arewacin Najeriya ke fuskanta kuma ita ce ilimin ɗiya mata. A shirin na makon jiya mun gabatar da hira da matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu kan shirin da aka kaddamar tsakanin gwamnatin tarayya hukumar UNICEF da kuma wata kungiyar mata masu fada ji da ake kira Hilwa a takaice. Wacce tana daga cikin wato wacce ita matar gwamnan take daga cikin 'ya'yanta ko kuma shugabannin kungiyar. Jihohi bakwai ne aka wakilta a taron. Sunana Honorable Maryam Garba Bagel, a 'yar majalisa mai wakiltar mazaɓar DAS a Bauchi State House of Assembly kuma ni ce shugabar Hilwa ta jihar Bauchi. Mun zo wannan taro na Hilwa ne wanda ya kunshi jihohi guda bakwai wanda Hilwa tana nufin High Level Women Advocates wato manyan mata waɗanda suke cikin suke rike da manyan kujeru a cikin jama'a. waɗanda suke suka haɗa kai domin ciyar da harkar ilimi gaba so mun zo taro ne a jihar kebbi domin duba hanyoyi wanda za mu a jihohinmu wanda za a samu yawan shigar da yara mata makarantu da kuma kara e, barin su su kammala makarantun nasu har su ribanta da kuma ba da mata wanda suka yi karatu kuma suke aiki a fannin ilimi dama su rike makamai na ilimi kamar ah, sakataren ilimi na local government da sauransu da kuma shugabanci dai na ilimi ga baki daya a jiha ya kasance an samu mata akalla kashi 30 bisa 100 waɗanda suka dace su rike wannan kujeru an ba su dama don su rike ranke daɗe da shike kun ɗan zagaya makarantun ku da can jihar ku ko yaya kuka gani yadda al'amuran karatu ke tafiya kuma irin ko suna da isassun kujeru da malamai da ya dace a ci gaba da gudanar da harkan karatu ito eh a gaskiya uh, matsala ilimi a arewacin najeriya dai a yawanci jihohin da muka tafi kuma da muke jin labari kamar matsalolin kusan iri ɗaya ne alal misali ba a samun wadatattun makarantun ma ko azuzuwa a makarantun sannan kuma ba a samun wuraren zama na yara kamar alal misali kusan kowane jiha kika je zaki samu cewa akwai matsala na rashin abin zama inda zaki samu yara suna zanne a ƙasa cikin turbudi da sauransu ko kuma ki samu yara kamar ɗari 80 zuwa 100 ko fiye da haka a aji daya wanda babu yayin da za a yi malami daya shiga ya koyar wannan yara har su saurare shi ma su san ma an koyar wani har malami zai shiga fita ma yaran ba su san ma malami ya shiga ba so wannan ah, kusan zan ce miki kusan kowace jiha tana da wayannan matsalolin sai dai a ce na wata jihan ta fita wata jiha muni to a matsayin ta watan 'yan majalisa a can jihar bauchi to waɗanne irin matakin ne za ku ɗauka domin a shawo kan eh, wannan matsalolin da makarantu ke fuskanta to alhamdulillahi gaskiya a mu a jihar bauchi zan ce fannin ilimi tana ɗaya daga cikin fanni wanda suka fi samun kaso mafi tsoka a abin nan budget na wannan shekara kuma akwai mechanism wato abin nan da yawa wanda gwamnati din take fitowa da shi domin ta ga cewa an magance wa'annan ah, matsaloli da muke fuskanta a fannin ilimi ah, saboda haka na tabbata a cikin shekarar nan ah, za a samu ci gaba sosai ta wajen abin da ya kunshi gyaran makarantu waɗanda iska ya yaye su ko wancan gwamnatin ba ta yi su da inganci ba wanda za ki ga an gina makaranta ko an yi mata rufi amma bai kai shekara ɗaya ba ma ko biyu ta yayi kamar ba a taɓa yi ba to to za a yi wannan gyare-gyare kuma za a samar da wuraren zama da yawa a wannan makarantu da kuma akwai kuma wata sabuwar abin da ta fito da shi wajen gina wasu sabbin makarantu din a kowace local government suna na kulu abdullahi sifawa kuma ni ce shugaban ko chairperson ta hilwa a sokoto aiki na shine ni ce kwamishinan mata da al'amuran yaren na jihar sokoto kuma ni nake shugabanta mata na hilwa high uh, level women advocates da shike nan kun zo ku tattauna akan harkan ilimi ya'ya mata ne yadda za a sha samu nasara domin sawo 'ya'ya mata makaranta to a can jihar ki ta sokoto akwai matsala ko kuma kalubalen da ke fuskanta karatun 'ya'ya mata can eh kowane jiha musamman a arewa ko arewacin arewa eh, ilimin 'yan mata na da kalubale da yawa so shi yasa uh, eh, unicef hukumar unicef da federal ministry of education uh, suka haɗa ƙarhi da wasu jihohi waɗannan jihohin da suka zo don a ga an cimma gurin da ake so na an kai 'ya'ya makaranta an huskanci waɗannan ƙalubale ɗin don a shawo kansu waɗannan jihohin su ne kamar bauchi adamawa katsina zamfara sokoto kebbi da niger to da shike ke shugaba ce a can jihar sokoto waɗanne irin matakai ne kuka ɗauka domin ku ga cewa lalle lalle an bauɗe mace mace ta yi ƙari har zuwa secondary school eh to mun ɗauki matakai da yawa a gwamnatin jihar sokoto ta kawo wani shiri na ma na kalubalanta education gaba daya inda aka sa emergency on education gaba daya wanda ta ware kuɗi masu ɗimbin yawa na education ba na maza ba har 'yan mata sannan akwai shirye-shirye da yawa da state ta hada da wasu hukumomi da waɗanda take yi nan da masu zaman kansu na a ga an ciyar da 'yan mata karatun 'yan mata gaba na tabbatar da an sa su dama inda muke da matsaloli matsaloli education uku ne na sawa wato enrollment da retention tsaye da su yaran har su gama da completion da retention tsaye da su makaranta da completion gama wasu so duk an ɗauki matakai da dama wanda zai tabbatar da an ga an shawo kan waɗannan ƙalubalen da a ciki daga jihar katsina kuma zaharaddin sani funto ya duba ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka ƙirƙiro da wannan shiri wato matsalar rubutu da karatu ga rahoto da ya aiko mana kan rubutu Shirin rubutu ya kunshi haɗa kalmomi daban-daban da nufin fitar da wata ma'ana ko kuma isar da wata ma'ana ko kuma isar da sako ga wasu. Rubutu ya kasu kashi biyu akwai rubutun ƙage da kuma rubutun gaskiya. Ba'a da haka rubutu yana da ɓangarori uku da suka haɗa da gabatarwa, gangar jiki da kuma kammalawa yayin da gabatarwa ke zuwa a farko gangar jiki take zuwa a tsakiya da kuma kammalawa a ƙarshe. A saboda haka ne na tattauna da masana domin jin irin bayanansu ko ta ina mai koyon rubutu zai fara farfesa yusuf haruna na kwalejin kimiyya da fasaha ta hassan usman da ke katsina ya yi bayani kamar haka an ka koma baya ga ɗan tarihi kaɗan za ka ga cewa tun daga ƙananan makarantunmu a firamare da muke magana tun daga lokacin aka ke koyon karatu da rubutu wanda zai shiga wa mutum cikin zuciyarsa ya zauna a kwakwalwarsa har ya tashi kuma ya ci gaba da shi to yanzu sai aka barar da damar da da ake take da ita na koya wa yaran tun daga wannan lokaci kaga yaro tun da da can san da muka fara tun daga ƙasa za ka fara koyan rubutu har zo kan ɗan ƙaramin allo da za a baka na kanka har zo kan babban allo da malami in ya shiga zai ce ka je ka rubuta ya gani zai ga yadda rubutunka yake da kuma yadda ka fitar da kalmomin da ya kamata a cikin kowace kalma letter din wadda ya kamata a rubuta wannan kalma to wannan yasa akwai littattafai na kamar kaman tarihi da koyarwa da ɗalibai suke karantawa. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke da yi. Ya yi mana bayanin yadda yara za su fara koyon karatu kamar haka. Wato shi rubutu ana fara koyon shi ne da alƙalami. Alƙalami ɗin nan shine yanda za a fara riƙe alƙalamin. Riƙe alƙalamin shine mai muhimmanci. Idan yaro ya fara koyon rubutu yana riƙe can ƙarshen kanshi to zai zanto mai rubutu ƙanƙanin rubutu in ya zanto yana riƙe shi can da nesa zai zanto mai rubutu manya-manya masu kamar rubutun kaza mafi yawansu ba su cika samun kyakkyawan rubutu ba amma wanda ke rike shi tsakiya to za ka gan shi rubutun shi shi ba karami ba shi ba kuma babba ba kuma za ka ga rubutun shi ya fi kamar to da wani irin yan yatsu ake rike shi alƙalami to shi yatsu shi ana rike shi ne da yatsu uku akwai babban yatsa akwai dan ali wanda ke bin babban yatsa akwai dogon su ne masu riƙewa taimakawa ƙaramin yatsa na ƙarshe da mabiyansu su kuma suna taimakawa ne don su ne masu hawa kan tebur ko kuma masu hawa kan takarda kamar yanzu yaro an ba shi alƙalami ta yaya zai fara rubutu na kama an ce akwai rubutu wanda ake a cikin iska akwai wanda ake a ƙasa kama da yaya abun yake shi ana yin rubutu na iska ne wannan yana taimaka ma yaro a jikin ɗan adam akwai wani abu da ake kiran shi tasos wa'ansu 'yan guntayen ƙasussa ne a hannu lokacin da yake rubutu a a iska yana taimaka mashi ne wajen jikin ya taushi ya jujjuya shi yadda yake so ka rubutu ai ba da jiki ake ba da hannun ne ake yi to wannan tasatsin shine zai ba da wannan flexibility din wannan yin da yake yi a iska shine zai ba shi wani abu da ake kiran shi stability eh ya zanto ya tsaya tsaf yana rubutawa Kama in yaro zai rubuta a ko ba ko ca ta yaya zai fara akwai littafin da ake basu ne eh akwai littattafan da ake koyar rubutu rubutu mafi yawa ana fara shi ne da alifi kamar misali in zaka rubuta a zaka yi zane ɗaya ne sai ka ƙara zana wani ɗaya daga gefen shi sai ka zana ɗaya kuma a tsakiya kaga ya baka babba a idan kuma zaka rubuta ba ne wato b ita ma za ka zana ɗaya ne sai ka zana ciki sai ka ka rubuta ciki sama daga dama sai kuma ka ƙara rubuta ciki ƙasa daga dama shine sai ya baka ba abin da bature ke kira bi akwai wani fasaha da shi mai sauraro zai iya ji domin yadda zai ƙara koyon shi wannan rubutu eh shi rubutu dai babban fasaha shi duk wanda zai koyi rubutu ko da yaro ne ana so ne ya zanto cewa kada a damu da abin da zai rubuta a bashi ya ci gaba da rubuta wani abu da ake kiran shi rubutun barankadama rubutun barankadama shine rubutu anyhow rubutu babu alƙibla to wannan rubutun da yake babu alƙibla formula shi ke ba shi practical da zai iya yin rubutu mai kyan gasme ya kware a rubutu. Wannan shekaru ne ya kamata a ce lalle yaro ya fara ɗauka wajen yin wannan rubutu. Hmm. Yaro da zarar ya shiga nazare school wanda yake daga shekara uku to daga lokacin zai fara wanda kuma yake da wata dama fiye da sauran iyayensu sun yi makaranta to tun daga shekara biyu ma zai fara. Wannan kana nuna lallai iyaye suna da rawar da za su taka a ciki kenan. Eh uwa ita ce ma babban malama ga yaro akwai wasu lokuta za ka ga hatta da manya waɗanda suka gama makarantun jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha da kwalejojin ilimi wato manyan makarantu ma na gaba da sakandare za ka ga rubutunsu wani lokaci abin za kamar dan makarantar firamare ya yi shi menene matsalar wannan tun daga farko akwai wani bayani da zaka yi mai sauraro cewa tun in mutum ya baro abu kaza lallai rubutun shi zai iya kasancewa na wadancan al'umma da na lissafa ma to shine akwai wani abu da bature yake kiran shi pen control wanda na faɗi maka da farko ne ya zanto wajen riƙe bira to nan ne ake samun matsala duk wanda ya rike biro daga can ƙarshe wajen inda ake rubutun nan to zai zanto mai wani ɗan rubutu kici kici kici duk wanda yake rike shi can tsakiya can ya ja shi baya to za ka gan shi yana rubutu wani iri kamar irin rubutun kaza kamar zamiyar kaza zaharaddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya arewacin najeriya jihohin da suke yammaci can aka fi fuskantar matsalar nan ta kin sa ɗiya mata makaranta ko kuma idan aka saka su ba a kyale su su kammala karatu. Atu Muhammad ta zanta da babbar sakatariyar karamar hukumar Bagudo Hajiya rukayya Hassan Kalgo kan shigar da 'ya'ya mata makaranta a yankin nata. Eh to alhamdulillah da mu ba su son tura 'ya'yansu mata makaranta. To da yake muna mu'amala da su muna faɗa musu unhwane abin hadde ni gani gare su na ba su misali ga kaina. <clears throat> Na ce da ban yi karatu ba da yanzu ban zama bisa ga kujera da Allah ya bani. to duk inda muka ce muna ba su irin wannan shawarwari kuma alhamdulillah suna suna tura diyansu wanda ma suka cire diyansu ya mata sun maisuwa don na haɗa musu na ce diya mace ko da aure za a yi mata su yi hankuri su bari ta samu ilimi don in mutum hada haɗa ilimin boko da na arabiya ko gina aure ta ba zai wahala ba to irin maganganun da muke ba su da shawarwari alhamdulillah yanzu gaskiya an samu ci gaba don yaran mu mata suna nan suna zuwa makaranta har secondary school suna zuwa da shike ana samun matsalar fidda 'ya'ya mata daga makaranta a musu aure me za ki cewa game da wannan matsalar to alhamdulillah shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nike ta fama da su ina haɗakar da su akan cewa hidda yaran nan makaranta da suke yi gaskiya yanka duba cutuwa ce ga yara ɗiya mata saboda me saboda kaga in yarinya ba ta yi karatu ba ko auren ta yi matsala za ta samu na ta ba su misalai na ce yanzu gashi na yarinya 10 years 11 years a yi mata aure a sakota. ita ba ka karatu shi an sako ta ta zama bazaura tun tana yar karamar yarinya karshen ta lalaci za ta kama ko kina jawo hankalin uwayen kasa game da matsalar sanya ya'ya mata zuwa makaranta a wannan karamar hukumar taki ta bagudo to kamar su sarakunan mu na can daman kasan shi mutumin ƙauye yana tsoron sarkin shi don duk abin da hakimi ya ce da wuya kaga mutum bai comply ba to dama yadda muke aka samu problem sai mu je mu zauna da mai gari ko kuma mai unguwa sai mu hada musu mu ce to garinka akwai matsalan karatu kuma yanzu har ka siyasa ta kana dai cikin wanga system kuma ka san unhwanin wanga abu don haka don Allah muna son ka kama muna to da mun je mu musu irin wa'yan maganganu sai ka ga an tara mutanen gari gaba ɗaya an yi shela a taru sai mai unguwa ko kuma sarki ya musu jawabi kuma ya tilasta su kuma gaskiya suna bi suna yi shugabar hukumar kula da ilimin firamare ta karamar hukumar mulki ta bagudo kenan hajiya rukayya hassan kalgo maryam atu muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria sauraro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin na na kowa a makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma cubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon Kahin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya. a masar wasu 'yan bindiga da ba san ko suwa ne bane sun kashe 'yan sandan ciki su takwas a wani hari da suka a wato suka kai a fitar birnin alkahira a wuri da ake kira helwan kamar yadda ma'aikatar cikin gida ta kasar ta yi bayani yau lahadi kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya ce shugaban kasar kim jong un ya ga taron koli na jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar cewa ƙasar ba za ta taba amfani da makaman nukiliya ba sai idan wata ƙasa mai nukiliya ta yi wa ta barazana asabar shugaban amurka barack obama ya gabatar da jawabi mai tsimarwa ga ɗalibai da suke sauƙi karatu a Jamar haro wacce ta bakar fata ce ya gaya ɗaliban cewa dangantaka tsakanin jinsuna a amurka ta inganta sosai cikin shekaru talatin da suka wuce duk da haka da sauran aiki Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.